الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن إلا على رب العالمين كذب الثمود المرسلين samudawa sun karyata manzanni don karyata manzonsu salihu karyatawa ne ga dukkanin manzanni saboda tarayyar da suke yi ga abin da sun ka zo da shi na tsayin ta Allah iz qala lahum akhuhu salihu sadda dan uwansu salihu yace musu ala tattaquna wai halan ba ku tsoron Allah inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha to ya kamata ku tsarci Allah wa iyu ni kuinin da'a ga abin da nake umurtar ku da shi daga Allah wa ma as'alukum alayhi min ajrin ban tambayar ku wata jinga balle a ce addinin nan tsada yayi muna eh, kamar da ake cewa makarantu sun yi tsada biyan yana da wahala to ni ban tambaye ku komi ba akan manzancin ba ko a tuhumtar da cewa sun nika in tara kuɗi in cimma masu kuɗi in ajariya jingata ba ta ga kowa illa ala rabbil na sai a kan ubangijin talibai wanda ya aiko ni da manzanci. a tutrakuna fi ma na fi ma hahuna aminin za a bar ku kuna amintacci ga abin da ke nan na alhairi wai ai ba za a bar ku cikin wannan ni'imar da kuke ciki ba gushewa za ta yi in karo musanyawa na yake libe tsarin ga su al'azalikal hali alhali kan wannan halin ma'a ausatihim tare da suhohin su munana wa taskirun lin ni'mati qabla fawati awani shukr da kuma tunar da su ni'ima tun lokacin godiya bai kubce ba sun mafassarahu sannan ya fassara shi da ƙaulihi da cewa shi fi jannatin wa uyun shi amma hahuna da kuna zaton za a bar ku cikin wannan abin da kuke ciki na gonaki na ni'ima da mare-mari wa zuru'in da shirkoki wa na halin da itacen da binnai A na hala, ya ɗayanta na bai ce wani hilin ba Ga shi sauran waɗanda suka gabata jam'ina jannatu kai kaga jam'u jannatin uyun jam'u ainin ne zuru jam'u zar'in ne amma nahalu bai ce na hilu ba lifalalihi saboda fifikon shi ala sa'iri asjaril jannati bisa ga sauran itacen gonaki aule annal murada bi ha gairuha ko abin da ake nufi wani itacen da billan ake nufi da nahal min al na itace au arada wasfa qal'ihi koko yana nihin sifanta gundan nan tashi da kaulihi da cewa kai dal'uha habib wanda gundan nan tashi mai tafshi ce wa kuwa ma ya dal'u min ha abinda ke ugowa daga dabino ala misali na saidi kamar misalin sililin kaihin tako mayan shakku sannan ya cage fa ya haruji minhu ruhu sai ɗiyan wannan iccen na dabino su kullo daga ciki wa huwa jimaru shi aka ce majammaru allazi ja'a fil hadis wanda yazo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi jamare ai ko cikin fiqihun ku an ce babu katsa hannu ga jammarin na hali idan mutum ya ɗebo shi ƙalahu fi gayatul amani ya faɗa cikin gayatul amani halimun ai laɗifin mai tafshi layyinun da luɗufin samari saboda tafshin ɗiyan aule annan nahala ko ko don shi iccin dabino sa mace ne waɗal uina saha gundan matansu al’afu ya fi tafshi bisa ga namaza aw mutadallin kasirin min kasratil hamdi ko kuwa abin da yake nihi da halimu wanda ya gangaro ya kare saboda yawan ɗiya rehen ya surmoyo haka ya son rijaye shi to shine halim وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين فاتقوا الله وأطيعون وتنهتون كنا سسك بيوتا داكنا من الجبال daga falallan duwa saboda ƙarhin da aka ba su za su iske duci su kwarkware shi gwargwadon haɗin abin da suka son yi na gida kamar da kake ganin ƙasashen da sun ka ci gaba za a kwarkware duci a yi gada mai tsawo a daɗe ana ta haya amma cikin duci na ake an kwarkware shi to yanzu kayan aiki a akwai su ko sannan ƙarfi na jiki an gaba su kuna sassaku ɗakuna daga falallan duwatsu farihina kuna masu takama bil ƙasari farihina sifatun mushabbahatin sifa ce wadda ta yi kama da sunan fa'ili in haka nafi ya karanta farihina wanda kasirin wa'abi amri ayi baɗirina kuna masu takama min fariha ne fariha da ha'u kamar fariha ne da ha'u ai ashira ya yi girman kai wa farihina kuma an karanta farihina da madda lilbaki na da sauran ƙora'u waɗanda ba na fi'u da ibn Fasir ba da abi amrin izmu fa'ilin sai ya zan sunan fa'ili ne ba sifa ce mushabbaha ba min faruha daga faruha ne kamar karuma ai hazaka ya ƙware ga abu ashabu nashadin wai kuna ma'abuta nashadi li annal hafiqa don wanda ya kware ga aiki ya amalu bi nashadin sai ya kama aikin nan cikin nashadi wa kalbin da daɗin zuciya fattakullaha ku ji tsoron Allah wa adi'uni ku yi min da'a kararrahu ya kwanko ma shi littafi da don ƙarfafawa wal ya adifa alaihi kuma don ya goya wala tudihu amral Musulmi. wala tuti'u المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيعوا أمر المسرفين kada ku bi umarnin masu faifayewa istiqiratul ida'atu lil imtisali lima bainahuma min ash-shabah an aru da'a ga daidaita umarni don abin da ke tsakaninsu na kama maimakon a ce kada ku bi an ce kar ku yi da'a wa udulikat alal amri sannan an saki da'a ga umarni wa hiya alhali ko da'a lil amiri ga mai bada umarnin take jama'a bainahuma min at-talaffus shi ma saboda abin da ke tsakanin su na cuɗanya da juna da umarni da mai bada umarni ai suna cuɗanya wa huwa majazun mursal shi ake ce ma majazi mursal wa alal awwali bisa ga na farko kuma majazul isti'ara majazi ne na isti'ara ambaton ɗa'a wurin imtisali majazi na isti'ara ce shi ko ambaton umarni ana nufin mai ba da umarni shine majazi mursal allazina yufsiduna fil ardi su musrifina din su ya ci gaba da sifanta ya ce kada ku bi umarnin masu faifayewa waɗannan da ke ɓanna cikin ƙasa bil ma'asi da saƙo mustamiruna alal fasadi wanda suka doge akan ɓanna wasu mulihun li israfi wannan sifa ita ke bayyanar da faifayewar bayan ya ce musu na. ya ce yufsiduna fil ard wala yuslihuna ba su gyara la jada minhun islahun qaddu ba a taɓa samun gyara gare su ba fasairul mufsidina kamar sauran makannata wasu makannata ana samun yau in sun bata gobe su gyara to su ba a ma samun gyara barna ɗaya suke allazina yukhalliduna al da bil islahi waɗanda ke garwaya ɓatawa da gyarawa قالوا إنما sai suka ce inna ma musahari min al-musahhari ai iyaka kai ba komai bane face wanda an ka kwarce kana cikin waɗanda an kawa kwarce an ka rinjaye hankalinsu abinda kake faɗa ba cikin hankalin kanka kake faɗa shi allazina suhiru kasiran don haka ya kawo tal'ifi musahharina waɗanda aka kwakwarce ba kwarce guda ba hatta ba ala aqalihim har an rinjaye hankalinsu ma anta sannan kuma kai ba komai ba ne lau lamna adama kaunika masura ko da mun yarda kai ba a farce ka ba to ai ba kowa ba ne kai illa basharun face mutum ne na irin komin miƙa wuya ka cewa eh lalle lahiya lau kake baka da kowace irin matsala to ai mutum ne kamar mu ko lahiyayyen kake ba mala'iki ne kai takidul lil bashariya cewa na kamar mu ya ƙara ƙarfafa zaman ka mutum wa'anna laka rutubatul risala ina za ka samu daraja ta manzanci kai ba mala'iki ba kai mutum kamar mu fati bi ayatin in kunta min as-sadiqin amma ka zo da wata aya ala da awaka ai ala sidqi da awaka wadda ka gwada gaskiyar da awaka in kunta min as-sadiqin in haka na cikin masu gaskiya fi risala ta ga manzancin taka qala ناقة الله لكم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم ta'ala sai ya ce musu wannan taguwa ce ita ce aya garan ba da ma a haraja hallahu minas sahara bayan Allah ya fidda wannan taguwar daga falalin duci bi du'a'ihi da addu'a shi annabi salihu kamar karahu kamar yadda suka gurata da kansu suka yi takara cewa ba za mu yi imani da kai ba sai in kana hissan muna taguwa daga dutse kuma dutsen wanga sun ka ayyana dutsen da suke so don kai ya zama wani dutse na da kodori tana can baya ne gurhani wanga dutsen muka son ka fi san muna taguwa da kare ikita saral kasasa ya takaici kisosin bai yi su dogaye ba la'anna lagarala don dama abinda an bukata tura rasuli ya ce ma manzo ne bakin ciki cewa duk manzannin Allah sun haɗu da ƙalubale da mutanensu wa huwa kada allamaha fi mawali akhara ko qad alimaha shi Allah ya sanar da su kamin nan ko ko shi annabi ya san su kamin nan don haka ba bukatar nan a tsawaita kissa haka ta fabi ɗarfe don haka ya isu da gehe nasu bai kawo dukansu ba laha shirbin don kaga ba a kawo ta ƙalubale da takaddamar da ya da su kamin su ce ka hissan muna taguwa ba sai dai an ce hazihi na katon an tare kisa har an kai ga taguwar gata yana nuna ta to ya takaice ta ne saboda kowace kisa ta alkur'ani duk inda ta zo tana da munasaba na abin da ake son ta karantar to nan abin da ake son kawai a karantar manzon Allah sallallahu ake son a son ce ma damuwa ga abin da mutane ne kai masa cewa an wa kowa da haka ya tare ta ya kawo ɗaya abin da ake son a gani sannan kuma ai ya sanar da su ita ga wasu rairai kamin nan don haka ba buƙatar nan sai an tsawaita lahashirgun tana da kaso cikin abin shan tana da rana da ita ɗaya ke sha amma ba a hana ku yi rizabin ba ku ɗiba ranar naku sha ku sha cikin rizabuwa ku aje don ranar ta ta sha nasibun min alma'i tana da wani kaso daga ruwan da kuke sha ka saƙai ce walƙaitu amma walgaisi ne kure ne walgaisi kila na malaya ya gyara ya ban ji daɗin da an kai nesa da mallamai ba nan aka son su kusa yan muka yi kure su tadda mu don je mun ƙetare wani baiti babu wanda ya ce muna an ƙetare baiti cikin inda mallan altina na nan da sai ya ce an yi ƙetare ya ko haka shi can wannan tsarin bai ba da liman da mai karatu masana aka bari kusa ga sahun harko masana ake bari Jemun mun ketare baiti wanda ibn al-musayyib ya zo yana rera wani baiti don ya kafa hujja ga ri nuna bi kulli ri ya ce fil ali yarfa'u hawa ya hafala hari in luhu ka annahu sahalu wannan baitin ba mu hasara shi ba ƙetare shi hankali wanda nan ko sun sani suna jin nauyi don zaman su yan ƙanani ba su ya ce hanyar kure nan ko an yi ƙetare yana son ya bayyana ri'u na tudu kalima ce da larabawa mawakansu sun san da ita kamin sauka alkur'ani sannan suna da tafsirin su tsoho wanda tun malaman farko an yi tafsiri da shi inda adda gyare-gyare an yi kila an gyara nan tafsan kai tana da kaso ga ruwa da tsire kar ku hana ta shan ruwa kar ku hana ta kiyo ga tsire lil hazmi min al qut wa sadai don rabon da take da shi na abinci da abin sha walakum shurbu yawmin ku kuma kuna da sha na naku yini ma'alumin sananne faqatasru ala shirbikum ku taƙaita ga taku rana tasha wala muha kar ku yi matsuntsuniya da ita fi shirbi ha ga ranar ta tasha ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية ha su in kada ku shahi wannan taguwar da wani mugun abu bugu ko sokewa bin wa akarin in kun yi fa ga jawabun hai fa ya huzakum azabu yawmin azim in hakun yi haka azaba yini mai girma za ta kama to an ce mai yinin mai girma li izamil azabi fihi dan girman azabar da za a yi ciki nai majazun hukumiyun wannan shi ake cewa majazi hukumi hatta ka anna shiddatal azabi sarat ila alwaqati kamar tsananin azaba ya yana so ya ta hagga lokacin wa huwa ablagu min ta'zimil azab ya hi kai matuƙa bisa ga girmama azaba a ce yini babba azaba yini babba ya hi a ce azaba babba saboda an nuna girman azaba ya kai hadda yinin ma ya zama muna ce wannan ranar ba ta da kyau ai ba rana abata da kyau ba abin da ya faru cikin amma saboda girma ne ya yana so har rana ba a ji daɗin da ba fa aka ruha suka soke ta ai a tsara ha ba aluhun sashen su suka soke ta birila jami'in amma da yardar dukansu shi sa aka yi jami'i ai kudaro ya soke ta amma an ce fa aka ruha suka soke ta su duka tunda an yi mitin kowa ya yarda kowa ya sa hannu kaga duk su duka suka yi isruwaya don an ruwaito annahum lam ya'qibuha su bu su soke ta ba hatta daru alal muhaddara sai da suka kewaya tebur an kai shaye shaye su an muhaddara abinda ke lullube hankali a ko yaushe ko area wasu masu banna da yan ta'adda ba cikin hankalin kansu suke ba sai an hara da hankali in za a wani rashin nasiha ko wani kahirci eh. faralina kulluhunna haka ko yake faralu kulluhu suka yarda dukkansu don maza ne kila muhaddiratu din ga ya dauki mai rubutu sai ya dauka mata ne ya dauki muhaddaratu na matan daki zawatu hidirin wai sai da suka kewaye tebur an kai isha ye aka sha muhaddaratu faralu kulluhu ba mata bare dan ce farali na kulluhunna to mata ke suka yarda dukkan su bi zalika wali za don haka usnid da aqru an ka jingina su ke wa ila kullihin zuwa dukkan su fa asbahu sai suka waye gari na na suna masu da na sani ala ha akan soke ta haufan don tsoro min hululil azabi daga sabka azaba la taubatan ba don tuba ba don inda na sani ya zanna tuba to da sai a rangwamta musu to sun yi da na sani don tsoron abin da zai sabka ba wai don tuba ba su koma ba ba da fawatil wakati kuma da na sanin sun yi shi bayan lokaci ya kuce don sun riga sun yi abin da an ka hana fa akhazahumul azab sabadin haka sai azaba ta kama su al-maw'ud bihi wadda an kai musu kace da ita can ai an ce fala ta musuha da su in faya khuzakum azabu yawmin azim dama an kace su da in kun taba ta da wani mummunan abu azaba yini mai girma za ta shafe to sai ga azaban nan da an kace su wa huwa hatta jibrila shine tsawar da jibrila yayi fa halaku suka halaka inna fi zalika la aya lalle cikin halaka samudawa duk ƙarhen su da yawan su da wadatar su akwai aya wa ma kana akasaruhum mu'min mahi yawan su ba su zan masu imani ba mahi yawan mutane ba su tunani da halaka samudawa su yi imani ko ko su samudawan sai ta taguwar cikin hidda taguwa daga dutse akwai aya amma duk da haka mafi yawa su yi imani da ayar ba ko ko cikin hallaka su akwai aya amma duk da haka mafi yawan mutane ba su tuna haka su a su wa inna rabbaka lalle ka lahuwal azizu shine marin jari wanda kowa bai fi karfi ne ba tun da ya hallaka samu dawa duk karfin su arrahimu mai jin kai wanda bai tozarta waɗanda suka yi imani tun da ya ciyar da salihu daga sharrin samudawa da yawan su karrabat kawmulutin ilmursalin ilkola lahumu a kuhun lutuna latattaku فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كذبت قوم لوط المرسلين mutanen ludu ma sun karyata manzanni don sun karyata ludu karyata sauran manzanni iz qala lahum akhuhum lut sadda dan uwansu lut yace ce musu ala tattaquna ba ku tsoron Allah inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce gare ku fattaqullaha ji tsoron Allah wa dubu ku min da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr ba ni tambaya ku wata jinka in a jariya jinga ta ba ta ga kowa illa ala rabbil alamin sai akan ubangijin talikai wato da a wata manzanni duk gudata kowa haka ya faɗa don haka in ka karyata guda haka ca ka karyata dukkan manzanni ai duk waɗanga kisoshin manzannin haka muka faɗa ko waɗansu abin da ya ce ba ku tsoron Allah ku yi min ɗa'a ai ban tambayi ku jinga ba jinga ta tana ga ubangijin talikai wanda ya ɗora min aikin أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتاتون الذكران كنا زوم مزاجي من العالمين نتاج daga cikin talikai ba annasu mutane wal jaru wal majaruru halu dan an ce alamina to duk talikai amma an rinjayar da aƙin lainan kenan koko cikin talitocin Allah yan adam ɗaya ka wannan aikin jari da majaruran nan hali ne kuna zo ma mazaje alhalinsu daga cikin mutane azzukuran hali ne daga zukuran din mazajen alhalinsu na mutane Walmuradu bil alamina annasu abinda ake nihi da alamina nan mutane li'anna al matiz qur'ana minhum khasa don masu zoma maza cikin yan adam ne kawai sauran talitoci duk ba su wannan mummunan aiki sai dan adam fal jam'u bil ya'i wan nuni ala asli Yan an ce da mutane ake to jam'in ga na ya da nunu alamina kenan yana bisa ga asali ne don kenan da aqillai ake aqillai ko su adda jam'i irin na mutane? auladi bani adam daga cikin yan adam ma aka saratil inasi fihin tare da yawan matattaki ga sunan cikinsu ka anna hunna qad a waznakum kamar sun buwaye ku ne ba ku iya auren aw muta'alliqun bi ta'tuna ko ko yana ta'alika da ta'tuna wal ma'ati kullu man yata'atta minhu al ityan in an ce yana da alaka da ta'tuna ba da zukurana ba to kenan zowat ga duk wanda ya kai waya zo ba sai yan adam ba kamar wadda aka yi tafsirin ne. kuna zo ma mazaje cikinku ko ko kuna zo ma mazaje cikin talitta Allah ku ɗai ka haka daga cikin talikai ku ɗai ka haka koko daga cikin mutane yan wanku koko duk wanda yin haka ka yi wagare min sa'iril hayawa nata na sauran abubuwa masu rai hadda dabbobin sai jam'i ya zanke nan ba bisa ga asali ne shike ba ba akili ɗaya ake nuhi ba jam'in da an kai da wawu da nunu sai ya zama litta galibi don rinjayar da akilai na bisa ga waninsu wa huruji gairil insan sai ya zanto in har ana nuhin duk talikai ake nuhi illa jam'i na muzakkari akili da an kai an yi shi ne akan tagalibi to mi zai hidda sauran talittoci tunda sauran talittoci ba su irin wanga aikin sai a ce bil qarinatil aqaliyya na ta hankali ita za ta hidda sauran talittoci au ko a tatu na hummin baina mana adakun min al'alamina kuna zo ma mazaje tsakanin duk sauran talitocin da ba ku ba na talikai la yushari kukun fihi gairukum ba wata talitta da ba ku ba da ke tarayya da ku ga irin wannan aikin sai dai ku zaru na ma halaka lakum rabbukum kuna barin abin da ubangijinku ya talitta muku an ja min azawajikum min in ta bayani ce gama kun bar abin nan da ubangijin ku ya talita mu mine ne min azwaji su ne matattakin ko kuma ta ɗauta ba'ali min azawazikun daga cikin matan sashe don ko matan ba ko ina za a zo musu ba su ma wani sashe aka zo musu na gabansu ba da bayansu ba don haka min ɗin na ɗaukar bayani tana ɗaukar tar'ili kuna barin abin da ubangiji ya talita muku su ne mata ko daga cikin matan wani gehe da an ka halalta muku ai a ƙabalihin na gabansu famin li bayani ma min dinnan bayani na ga ma halaka in uri da bihi jinsul inasi in annahi jinsin mata aw litab'ili ko ko ta ba'alita in uri da bihi gabar da an ka halatta cikinsu fa ya kunu sai ya zama wanka da kamar jirwai ne an ka gidibilci ne bi annahum da cewa su kanu ya na misal zalika bi nisa'ihim wato hadda matan suna irin wanga mugun aiki na liwadi sai aka ce ba kuna barin abin da Allah ya talitta muku daga cikin matan kuna zo mu haƙin da bai halatta ba cikin su. bal bari wannan zanci antum qaumun aduna ku mutane ne masu ƙetare iyaka an haddi shahawa kuma ƙetare haddin shahawa ala sa'irin nasi kuna ta'addanci bisa ga sauran mutane bal wa alal hayawanati hamma dabbobi kun ƙetare don ko su ba su wannan aikin aw mubriduna fil ma'asi ko ko kun ƙetare iyaka ga samu قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين kalu sai suka ce la illam tantahi ya ludu wallahi in baka hannu ba ya kai ludu amma taddabihi daga abin ga da kake da'awa wa an in ka alaina baka bar mu sanya muna mugun aikin mu ba wata ƙabihi amrina baka bar kuma muna nashi ba to la na za ka kasance min al na cikin waɗanda za a fitar min baldatina daga garin mu ala unfin akan tsanani wasu ihalin da mummunan hali ba wai a baka dama ka hita ba a kore ka hadda duhu bihi sun tsoratar da shi kora li'anna al-ikhraj min al-wadani min ashadd al-azab dan hidda mutun da gidanai yana daga cikin mashi tsananin azaba ba sai an daure mutun qala inni li'amalikum min al-qalin rabbi najji rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu ala sai annabi lutu ya ce inni ni min alƙali ne ina cikin masu ƙi li'amalikun ga aikin almubgili na masu ƙi gayatar bugul matukaki la a tawaƙafa anil inkari alaihi ba zan tsaya ba daga musanya muku wanga mugun aiki bil iadi in don ƙyacin da kuke bil huruje da fitar da ni bai sa in bari wa a ablagu wannan ya hi kai matuƙa min an ya ƙula ga ya ce inni li'amalikun ƙalin ni mai ƙi nake ga aikin gwamma ya ce ina cikin masu ƙi wato ba ko ni ɗaya na lidalalatihi ala annahu dakhilun fi zumratin domin dalilin da yake yi ga cewa ya shiga cikin jama'ar da ka kyama da wannan aikin mashhurun fihim wanda ya shahara cikinsu. su wa fihi shibhu jinasul a ciki akwai wani abu da ya kama da jinasul akwai abinda masu balaga ke ce ma jinasi na cagowa don ya ce ƙala kuma ya ce ƙalina to kaga ƙala ya ce ƙalin mai ƙi to akwai jinasi na cagowa kamar an cago ƙalin ga daga ƙala ce ƙala inni li amalikum min alƙalina rabbi jini wa ahali yace ya ubangiji na ka car da ni da ni da iyalina min ma ya amaluna daga abin da suke aikatawa ai min umihi daga shu'umci ne wa azabihi da azabarsa don tsira ga aikin aida masu san tsira ba su yi to amma wai azaba in ta zo kar ta shahe fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin fanajjaynahu Allah ce sabadin haka sai ko mun kacar da shi saboda ya yi addu'a kuma ya hana idan aiki ya bayyana baka hana ba to in azaba ta ta zo tana iya shafo amma in ka hana aka fi ƙarhinka to ko azaba abin da zo ba za ta shafi ka ba fa bi sababi na jainahu wa ahlan saboda hanin da ya yi sai mun kacar da shi da iyalai na ajama'i na gaba ɗai illa juza sai wata tsohuwa wato ashe sifar tsuha sai ta magunya a ce mutum tsoho ko tsohuwa gwamma dattijo ne sai wata tsohuwa wata tsohuwa kenan kalmata da aka faɗi ga mutumin da ba na kirki ba imra'atuhu mata tai mustasnatun min al-ahli ita an toge ta daga ahali, mun car da shi mun car da iyalai ne in ba wata tsohuwa ba filgabiri ne ita tana cikin wanda an ka kaddara ma wanzuwa cikin azaba ai muqaddaratun fil baqi na fil azabi li'annaha kanan ilatan ilal qawl don ta karkata ra'ayinta ya karkata zuwa ga mutanenta dama ya garinta ya uwarsu ta shi bai cikinsu matar da a cikinsu sai ta yi asubanci ta karkata wajen kabilarta raliyatan fi ilihin ta yarda da aikinsu wasu malamai kuma sun ce ita ma tana nata aikin wanda ya kama da nasu tana ma dubu wasu ka ce a in yayi baki maza ita ka sanar da mutane ne cewa an yi baki maza su zo su yi mugun aiki da su ta hanyar hasa wuta da yin hayaki sun madammar na al'akharin sannan muka turmuji sauran a halaknahu muka halaka su ثم wa وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين ثم دمرنا الآخرين muka مكة ترمج سورا waɗanda ba luɗu da iyalan shi ba a halaka halakana muka halaka su wa amɗarna alaihim maɗaran muka yi musu wasu irin ruwa wato na daban ba ruwan da ka saba sani ba hijaratan duwatsu ne aka yi musu ruwansu min jumlatil ihlaki daga cikin jimlar halakawa da aka yi musu allazi huwa qalbul qura shine juyar da waɗannan ruwan da aka yi musu na duwatsu ba shine kawai ba da'a yana dai cikin jimlar azabar da aka yi musu amma an juye kasar da su li shiddatil galabi saboda tsananin hushi da Allah ya da su au ala shazazihin ko ko ita jiha ta duwatsu ga waɗanda ashazzi waɗanda suka race ko da azabar ta zo an ka juye kasar su suna wani wuri da waɗanda a cikin ƙauyuka wajen ziyara da waɗanda a wurin hatauci su an ka jehe da duwatsu bayan an juye su waɗanda a cikin birni fasa a maɗarul manzare ruwan nan da aka wa waɗanda aka wa gargaɗi sun yi muni maɗaruhun ruwan da aka yi musu walla lamun ga ta almunzirin lil jinsi ta jinsi ce li hau wuqu'u ma ulifa ilaihi fa'ilu sa'a an yi hakan ne don afkuwa abinda an karaba shi ne maɗaru ga na din ya inganta shi ne fa'ilin sa'a munzari na ruwan waɗanda aka wa gargaɗi sa'a ya munana wal mahsusu abin abinda an ka keɓe su da zargi kai nai to shi an shafe shi ne madaruhum kama na kama yadda muka kaddarta shi na an rubuta إن في ذلك ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية للي تكن هلك da car da shi da iyalan shi akwai aya wa ma kana akasaruhum mu'min mahi yawan su basu zan masu imani ba wa na rabaka lalle ubangijinka lahuwal aziz shine marin jayi wanda kowa bai karhin sa ba alrahimu mai jin kai wanda ke car da masu imani duk halin da sun ka sami kansu kallaba ashabu laikatal mursalin ƙola qala lahum shu'aybun la tattaqun inni lakum rasulun amin fat فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين كذب أصحاب الأيكة المرسلين sahabu laikata mutanen kumci mutanen shu'aibu kazzaba sun karyata al-mursalina manzanni bi takzibi shu'aibu saboda karyata shu'aibu lam yaqul akhuhum bai ce dan uwansu ba bi al hamzati da shahi hamza asali ne a sahabu laikati yanzu an ce laikata an shahi hamza masin nan nata an jefa shi ga lamu ya zan laikata wa fatahil ha'i da kuma fataha ga ha'ulai kata saɓanin an ce aikati nan kisira za a yi sahabu aikati amma ga ƙira'a wanda muke yi nan ta nafi'u sahabu aikata ne hafs za a ce a sahabu aikati yanzu an shahi hamza an je huma sun tafi salamu an yi fataha ga ha'u linafi'in haka a kira'an nafi'u wamne kasirin wamne amirin izmu ƙaryatin sunan wata alƙarya ce wa bi isbatiha kuma an karanta da tabbatar da hamza a sahabul aikati wasu Kunin lami da darmi lamu wa kasaril ha'i da kisra ga takure lil daga sauran qora'u gilatu shajarin kumci na itace multafin wanda ya kewaye kurba madayana kusan madayana taskunu hada ifatun min ahli madayana wasu jama'a na mutanen madayana ke zamne nan kina laqad bihumul baladu sadda gari ya kokonta yamma kamar lokus na na garin madayana wasu mutane mawadata sun ka dawo nan sun kai gidaje kamar yadda kowane gari akan samu ɗan gari yan matse mutane suka yi hali sai su koma wani gehe can sai ya zama lokus. to laikatu lokus ne a cikin madayana likaunihin arbaba amwalin saboda zamansu masu kuɗi suka fara ƙaurace matalaka suna hita can daban na bai na tilkal arjari sun yi gina gidaje tsakanin waɗannan itacen saboda dama mawadaci ya yi son ya koma inda adda dausa ya yi gida Wahiya shajarar dau itace ne na daumu daumu itacen da bai dogaye asalin kalimar masdari ta daga dama abu ya dawama dauman tutut to sai aka aro ta ga abin da ya dawama ya miƙe ya tsawo dogewa aka nuhi da daumu ta ma yanzu itace dogaye kaga su ma sun doge to sun karyata almursali na manzanni iz qala lahum shu'aibu sadda shu'aibu ya ce musu walam yaqul bi ce ahuhum dan uwansu kasar kasarati zikrihi fil qasasi don yawan an bato ne da an kai cikin kissosan fa zifa huna nan sai an ka shahi ahuhum isharatan don nuni ila annal qasasa cewa kissosin qattan masun cika ka san abu kai karshe sai a fara rage shi sannan su salihu su hudu duk an ce ahuhun an yi ta yawan ambaton a ahuhun cikin kisoshin da sun ka gabata to nan sai ya tawaye kissa ya rage bai ce dan uwansu ba don nuni ga cewa kiso sai an kai ƙarshe wa kadara maza ila zalika ya yi nuni ga cewa an kai karshe bi hita'i ko wajen sha hita'u duk sauran annabawan da suka gabata manzannin da muka baɗi kisoshin su kazzabat aka cewa amma na an ce kazzaba an fara rage tatun nan sannan an rage a huhun hi kazzaba can ga kazzaba an sha hita ba a ce kazzabat ba wa huwa min gawamil asraril qur'an wannan yana daga cikin boyayyen asirai na qur'ani wanda ba kowa zai gane wannan ramzin ba haka aka ce mai ramsu nuni na wanda sai masu fahimta ke gane sai masu hankali dama an ce nuni ya ishi mai hankali to ta wajen kazzabat a ce kazzaba da shahi Ga shi kuma ɗan uwansu ne amma ba a waɗe haka ba to nuni na ga cewa lallai kissa dai an fara Tauye ta don an kai ƙarshe wa da kuma ihtisari na ƙur'ani na takaice magana da yake yi wa amma man amma daga cikin malaman tafsiri waɗanda ka cewa wai li annahu laysa minhum ba a ce a huhun ba don shi ba cikin su yake ba tahowaye fa zalika wahamun wannan wahami ne dan mutane ba a aiko musu bako kullum za su kallai bako kai da abba ko yaushe kattahu shi yasa cikin aka hissan musu mai musu da'awa sannan kuma ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma kana yub'asu kullu nabiyyin ila qaumihi wa bu'istu ila al-ahmar wal aswad dan haka ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi jawami'ul kalim yanzu wannan hadisin sadda yake karanta ma mutane shi yana karanta musu don ya gwada hihi ko ne bisa ga sauran annabawa da kuma cewa sauran annabawa ana aiko su ga mutanen su dai shi ko an aiko shi ga duniya gaba dai to amma yanzu gashi kuma ya zama shaida ga cewa ashe kowane annabi cikin sa yake ya ce ana aiko kowane annabi ga mutane ne ni ko an aiko ne ga don mutane gaba ya ce kowane annabi mutane ne cikin su yake ba ba ne cikin su ba ba bare na ba don ya ce ana aiko kowane annabi zuwa ga jama'a ta yi wata shaida ta da cewa kowane annabi cikin jama'an na yake nabbaha ala haza huzzaqu ahli tafsir ƙwararrun malaman tafsiri su suka faɗa karkan haka cewa a lalle dan uwansu ne cikinsu su yake ala tattaqun yace ba ku tsoron Allah inni lakum rasulun amin aka shehu abdullahi bai sa kai ne cikin ƙwararrun malaman tafsiri ya ce ƙwararrun malaman tafsiri suka faɗa da mu ba ku tsoron Allah ni fa manzo ne amintacce gare fattakullaha ji tsoron Allah wa uri da nan da'a ima ga abin da nake isa muku dan ba shi ka umarnin ba isuwa yake yi da'a ko galiban akan faɗe ta ne ga wanda shi ya bada umarni wa ma as'alukum alaihi min ajrin ai ban tambaye ku wata janga ba bale a ce kai tsada addinin naka yi ko ku bar shi da kaya ne kuɗi na yake nema a bari ya yi cimbo da haka babu magana keta nan ni ba a yi mai keta ba don an kibiyata ko an ba da bai don ba wani abu aka ban babare a ce yanzu na rasa ko na tambaye ku jinga sannan addinin ba ku da hujja cewa tsada yi an tsadance sai wani mai arfa ya zo in ajariya jinga ta bata ga kowa illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin talikai wanda ya aiko ni dama dai wanda ya sa ka aiki shi ke biya أوفوا wala takunu تكونوا من المخسرين to kaji ƙarin faɗaɗa manzanci ne bisa ga kissar sauran da suka gabata don saura ba su shiga kasuwa ba aƙida ɗaya suka karantar suka yi haɗi ga miyagun ayyuka suka yi umarni da ɗa'a amma ba su shigo cikin business na kasuwanci ba shi aibu ko ya shigo kasuwa ce au hulkaila ku cika ma mutane au ku bar tawaye ma'auni kaga ya shiga ko'ina don lita ta shigo mita ta shigo kilograma ya shigo nauyi kada ku tawaye mita kakku ku lita kakku ku sikeli kakku ku kwano kakku daddake shi kakku sa karami cikin babba ya an diba waje a ga kwano kato amma ciki akwai karami ku yi haka la sun nasu a shaya'ahum kada ku nakasa ma mutane abubuwansu ai atimmuhu idza kiltum lin-nasi ku cika ma'auni in kun auna ma mutane wala ta takunu kakku zammin al na cikin masu sa mutane hasara annaqisi na huquqan nas masu nakasa alhukan mutane bit tadafihi da ta tawaye ma'auni wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasu an-nasa ashya'a wazinu bil qisdasil mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda a daidaitacce almizan sawi sikeli wanda a daidai qara'a hamzatu wal kisa'i wa hafsun da hamza da kisa'i da hafsu sun karanta bi kasari qafil qisdas sun ce bil qisdas kamar yadda ya rubuta na amma ba ita ce qira'a mai tafsirin ba shi mai rubutun tafsiri abinda ya qira'a ta yi wazinu bil qisdas da lamma ga qafu don haka ma ya ce hamza da kisa'i da hafsu sun karanta da kisira. don shi ba kisira ya aga tafsiri kai mai ba sai dai su gabas kai musu rubutu to nasu suka rubutu ba Ba wai ba su da ƙabiliya ga abin ba ne a'a maimakon su yi sabon rubutu to sai su ɗauku ɗai ƙur'anin daga kwamfuta su aza inda sabon rubutu za su yi da sai su rubuta ma mai tafsiri ƙira'at don tafsiri ya dace da kira'a to sai ka ji an ce bai kasari amma sai ka diba ka gaba kisira an rubuce ba Don shi bai tafsiri da kisira a kira'a ta yi amma can da an ka rubuto ba kira'a ta yi an ka aza to wannan duk wajen neman sauki ne sai a ɗauki ƙur'anin rubuce cikin kwamfuta a aza sannan a buɗe a sa tafsir don wai sauƙin aiki amma sai ya zama ƙira'ar da an ka ɗauko ba ita bai tafsiri aza tafsiri kanta ba sai a yi ta samun kabra dan yanzu gashi nan bilqis ya yake rubuce amma shi mai tafsiri kira'a ta bilkus das sai da ya gama tafsiri a kanta sannan ya ce wasu kuma sun karanta da kisra da ke wala tabhasun nasa shaya'ahun kada ku naka samu mutane abubuwansu la tanqusuhum shay'an min huquqihim kada ku naka samu su komai daga cikin alhukansu gazban wa sariqatan wa ghayra zalika ko kwace ko sata ko wani abu mai kama da haka wala ta a fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa la tufsidu fi habil qatl wal garati kada ku yi banna cikin ƙasa da kisa da kai hare-hare na yaƙuƙa akan zalunci na mamaya mursidina kuna masu ɓanna. don yaƙi kashi-kashi yake ba kowane yaƙi ar jihadi ba shi yasa kullum yake cewa fi sabilillah fi sabilillah sai fa ya zanga hanyar Allah sai ya zan dan ɗaukaka kalmar Allah in ya zan don ƙabilanci ko don wata hamiya ko don siyasa ko don mamaya ko don arzikin ƙasa duk daban ne wanga sai a ce mai faɗa ba a ce mai yaƙi ko a ce mai fitina kada ku yi ɓanna cikin ƙasa da kai hare-hare na ta'addanci ko na mamaya mubsidina alhalinku kuna masu ɓanna halin muwakkidatul li'amili hali na ya ƙarfafa amili ne cewa kada ka yi ɓanna kana mai ɓatawa kuma har yau dai ɓanna ce واتقوا الذي shi ya rage cikin magana ta yi ta mu koma mata sai ka aje zai ladzi kun ku tsarci ku kiyayi azabar wannan da ya talice ku Awali ne da talitta farko wai da ku da kakanni da uwaye na awwalina almutaqaddimina min al'umami waɗanda suka gabace ku na al'ummomi wanda ya talice ku ya talice waɗanda aka gabane halaqakum wallazina min qablikum ake ne sai aka ce waljibillatal awwal wa huwa masdarun bi ma'anal maqul shi jibillatu masdari ne amma ma'anan maquli gare majabul abin talitta aka ce jibillatu min daga jabalahu Allah ai halaka Allah ya talitta shi zakarahu ya ambatai taukidan don karfafawa listihqaqihi ga cincinta ta kawa ga aji tsoron shi cewa shi ya talice ku ya talice waɗanda suka gabace ashe wanda a haka ya cincin aji tsoro ne hu halaka usulahum dan shi ya talice asalin su al'aba'a ubaye da kakanni wa kama abatahum kuma kamar yadda suka san uwayen da kakanni sun mutu su ma zai kashe su ya zo ya karbi ransu su koma mai ashe ko ya cancanci tsoro to ga abin da sun kace قالوا إنما علينا كسفا من السماء kaji da من guda ta ta matanin kuma na kafirai duk kashi gudana duk gudana kowane su abin da yake cewa ni fa manzo nike amintacce ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ban tambaye ku wata jinga ba jinga ta ba ta ga kowa sai ga ubangijin talibai su kuma matanin guda suke mai suwa kowa abin da yake cewa kai da Allah wasu shiga batu ai bai da hankali ko ko an kwarce shi ai maganganun da ya kai ba cikin hankalin kai ne yake yin su ba sai kuma cewa ai kai mutun ne kamar mu yau shi katta shi har yau ba barci haka ba don haka ma Allah ke cewa atawasau bihi wai halan kafirai wasici suka wa juna da shi kamar wani kahiri kamin ya mutu yana barin wasici na baya gare ya ce haka kalimar ta zan guda Hakko yaushe haka ne har yanzu an barci a yaushe ya tashi to su ma haka ne wa ma anta illa basharun misluna kai ba kowa bane mutum ne kamar mu a da halal wawa bainal wasfaini ya shigar da wawu tsakanin hohen biyu maimakon ya ce inna ma anta minal musaharina ma anta sai ce kuma wa ma anta ya mai da wawu liddilalati don ya yi dalili na fati kullum min humar risala ko wane shi ɗaya mustaƙillin kai ne ya isa ya kore manzanci zaman mutum ba mai hankali ba a ya kore zama ne manzo sannan zama ne mutum ya kore zama ne manzo su a gunsu don suna muson bashariyatun rasul zaman manzo mutum ganin suka yi 'yan Allah zai aiko ga mala'iku kusa gare su ya kamata ya aiko zaman ka mutum kawai ya isa gane ba manzo kake ba don haka an ga sa wawu a nuna kowane zaman kai ne ya kai ga hana zaman kama bi hilafi qissata samuda ma asalih kisar qissar samudawa tare da salim su ba su ba sa wawu ba fata kazibu qaumi shu'aibin ablagu don haka wannan karyata ta waɗannan mutane na shu'aibu ta kai matuƙa wa ƙawa ta fi ƙarhimin min ulahika daga waɗancan na salihu don su ba su sa wawu tsakanin su hohen biyu ba wa in haƙiƙa inna ta an kawa ta hafifi sunanta an shahe lamiru sha'ani hu yadda sha'ani yake ko kuma inna namu ya zan ba lamiru sha'ani ba amma dai shi mai tafsiri lamiru sha'ani ya ɗauka gashi nan ya kaddara ai hu yadda sha'ani yake na zunnuka muna zaton kalamin alkaziri ga lamul fariqa nan wadda za ta gwada in din inna ta an kawa ta hafifi ba in ce na biya ba muna zaton ka cikin makaryata fi da awaka ga da'awaka ƙarya kake yi Allah bai aiko ka ba fa asqid alaina kisfan min as-samai kisfan ko kisaka bi sukuni sini lil jamhur haka mahi yawa sun ka karanta nan an yi sa'a sun rubuta kira'an mai littafi saboda duk mahi yawa makaranta haka sun kai hatta su wa fataha hali hafsin amma an karanta da fataha kisafan ga hafsu idatan minas sama ka sa sama ta kece wani kaso na ta ya hormuna gwargwadon haɗin garinmu ya ruhe mu in kunta mina na in kana cikin masu gaskiya da cewa kai manzon Allah kake haza ta inkarin minhu wannan matuƙa ne ga musanyawa da gare su ka kauli ya yayi kama da zancen quraishawa da suka ce fa amdir alaina hijaratan min sama ya aw itina bi azabin alim ka yi mana ruwan duwatsu da sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi su kuwa waɗanda suka ce ka sa sama ta kece ta farmuna kaga sun yi kama da juna wa jawabun lima ash'ara bihi al-amru bi taqwa amsa ne ga abinda umurta su da tsoron Allah yayi dalili ni. cewa fattaqullaha ku ji tsoron Allah kamar ciki ana nuna in ba ku bari ba kenan wani abu zai same ku to shi na son ka karba da cato ka sa sama ta farmula ko da yake ba a hito da shi ga hili ba amma al'amru bi taqwa umurta su da tsoron Allah ash'ara bihi shi ya sanar da akwai wani abu da zai biyo kenan min at-tahdid na tsoratarwa قال ربي a'lamu bima تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال ربي أعلم بما تعملون يا الله ده يا سان أبين ده كوكا أيكتا كما يا na barku da Allah wa bi azabihi almunzali alaikum kuma shi ya san irin azabar da ya kamata ya saukar kanku ma mimma aujabahu lakum ilmuhu na da sani na ya wajabta gare ku fi waqati hilmu muqaddari lahu ga kuma lokacin da ya kaddarta cewa zai saukar da azaban ni ba ni ka sakawa ba kuma ban san sadda za a sakan ba shi ubangiji da ya sa abin da kuke yi shi ya sa abin da ya tanada muku kuma shi ya san sadda zai yi muku la mahalata ba makawa lalle kuma sai abin ya same ku sani ne ba da na yaushe za a yi ko ko menene za a yi muku fa kazzabu suka karyata shi ba a hazafin azaba yau zilla sai azaba ta kama su ta ranar inuwa inuwa an kai musu wato azaba ta cikin ta hadda gace akwai kamar yadda suka yi izgili suka yi gace rana an kai mai tsanani sai an ka koma gehe an kai lunshi sai kowa ya can ashe lunshin ga ba na rahama hiya sahabatun azallatun ba'da harrin shadidin girgije ta ta yi musu inuwa bayan zahi mai tsanani a sabahun da ya same su sab'ata ayyamin kwana bakwai fashtama ma'uta hata sai da duk sun ka taru karkashin ta fa amdara alaihim nara sai hadarin dai yayi cida ya zub da ruwa amma na wuta aka kone su fa na ku suka kone innahu kana azaba yawmin azim lalle ya zan azaba yini mai girma a ruhe kissar dama yana ruhe ta ne da hatima ga ta nan sai inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim صدق الله العظيم صدق الله العظيم ai Allah ce kul sadaq Allah ka ce Allah ya gaskiya amin inna fi zalika la aya lalle cikin halaka su akwai aya wa maka na akasaruhum mu'minin mai yawan su ba su zama su imani wa inna rabbaka lalle ku shi ubangijin ka lahuwal aziz shi ne marin jayi ba wanda zai hi karfin shi ai da su da waɗanda sun sha amma ba su sha ba don mi domin Allah ya fi karfin kowa duk wanda kaga ya kangare ya karyata Allah da ayoyi ne da manzanni ne to ya ɗai jira amma dai ba wa ya sha bane rahim mai jin kai ne mutanen Allah da suka rike Allah su kuma duye da kaga su cikin wahala su dai jira wal aqibatu lil muttaqina karko dai ga masu tsoron Allah yake haza ahirul qasas as-sam'il maskurati wannan shine karshen kissosi bakwai da aka ambata a Musa Ibrahim, Salihu Hudu Shu'aibu Ludu su bakwai ne to wannan shine ƙarshen kisosin bakwai da aka ambata ala sabilil ikhtisari amma bisa ga hanyar takaicewa tasliyatan da rasulullah don a san ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakin cikin da yake haduwa da shi ga mutanen shi Wata hadidan lil mukazzibin bihi kuma don tsoratarwa ga masu karya shi wata takriru ma korira fiha kwankoma abinda kaji ana kwankomawa wasu kalmomi da aka yi ana maimaita su ana ana maimaita su li a'zari don a gudda uzurina ba wanda ka bai jiya ba bi isha'atil ihbari da watsa labarai a habari ya ihbari ihbari ba da labari a habari ko labarai gudda uzuri da yada labarai lil wa'azi wal inzari don wa'azi da gargadi idan abu ya zama na wa'azi ana son ana yi ana kwanko ba shi don haka da mai wa'azi da mai hudu ba ba mamaki su yi ta karrara kalima domin gudda hanzari mutum bai ko da an ka faɗi na ɗan gyangyaɗa ina an gaje an ka to an koma faɗi kuma daga baya ko masu labarai yana daga cikin basirarsu sai suna yi suna maimaita abu idan an ka faɗi labari an ka ce ƙasa kaza ta yi kaza sai wani ya zo daga baya bai na an ka fara ya ji tsakiya sai ya ce wace ƙasa ta saboda sadda an ka faɗi sunan ƙasar bai taho ba to ƙarshe sai a koma haɗin ƙasar to haka na ake yi ga duk labarin da ake son a yada a ce an kaima falazinawa hari ko da an ka ce haka baka tawo ba aka ce harin na bama bamai ne bom kaza kamar yadda 'yan kwanaki uku da suka shuɗe an taɓa kai musu irin wannan harin duk dai kai baka san suwa ba sai ka ce yayin da ita kuma falasɗinu ɗin ta sake mai haka sai ka gada ake to falas don a gudda hanzari ta yada labarai don wa'azi da gargaɗi da summil hukumi musamman ma ga kurame bebaye wal umi makashi allazina la ya'qiluna wanda ba su da hankalin ganewa dole sai ana yi ana karrara alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah amin ya Allah